واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى kuma lalle ni mai yawan gafara da yafiya ne ga wanda ya tuba zuwa gare ni yayi imani kuma ya aikata aiki nagari sannan kuma ya tsayu kyam akan gaskiya